ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa jama'a kiranmu nake masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam a makon da ya gabata mun fara kawo muku hirar da wakilinmu Mansur Sani da wasu malamai game da shirin gwamnatin ƙasar na dakatar da bibiyan ɗalibai a makarantu ko jami'o'in kasar domin tabbatar da ganin sun yi koyi da da abubuwan da aka koya musu a wuraren ayyukansu kafin na ja da nisa ga mansar da bakin nasa sunana salayu maru to mu dai mu ne na fari nan na iite na maradi harkan aikin wuta to in gwamnati ya yi wannan abun kenan yana so ya bata harkan eh, enseignement professionnel et technique don ba kowa ne gwamnati yana yi dauka ba ana so in sun hito matasa su yi aiki na hannu da kansu ta matukar ba za su asa ido ba a tantance za a samu matsala ala za a samu matsala babba dan yaran suna hito ne ba su yi komi ba ka gane ko kenan a harkan karatu an maida shi ba kenan to yanzu a ce mutum ne ta yi aiki sai gani mutum ya kasa mai gabaki a ce ya iya mai an ce ta yi kanshi sai ya kasa kasan ko abin bai yi ba in dai harkan ne an sanya ma professional bai yi ba sunana Abdulwahid Suleiman Abubakar don ka da ake ce ma Iyaza e Construction da take aiki cikin Gina ni wannan abun da na ji ya bata min rai kwarai ko in ce ya dan hargitsa ni kwarai me yasa abun da yasa shine mu deja muna da ma'aikata muna ginoni da wani sauransu kuma muna samun istajiyar masu koyo da suke bayanmu. Deja akwai eh, na ƙasiya akwai mankama mu abun da ma muke fata a ƙara wannan an ma in saboda abubuwan su sahi a dan samu a rage illolin gina wadda bata cikin ka'ida da sauransu to yanzu an ce an shahe abun gaba ɗaya kenan abun gaba ɗaya ya rikice in aka ce ma musannai ba za su bi ɗalibai ba su san abin da suke ciki sai ka je an sha korarka da yawa wajen aiki ba sai baka yi aiki ba dole sai ka ta ka ɗauki wata formation can daban to kaga deja wannan abun bai yi ba mu deja mu da muka gama karatun tun jimawa tun kakin ayi wannan zancen mu fata mu shine ma a ƙarfafa wannan sutenance da ake yi a ƙara kuma yanzu an ce an hudda shi abun yi muni kwarai ban san wanda zan kwatanta muku shi ba me yi muni kwarai kwarai kwarai kwarai yi muni kwarai bai daɗi ba wannan shawaran a hudda gatta zo ga in ba a ƙara ba ga a rage sunana madan salisu malika idrisa ina aiki na onaha maradi electromechanician ce ni tunda wannan bibiyar da ake yi abu ne mai mahimmanci kwarai ma to ina kira ga gwamnati wannan tsarin gaskiya ka a hudda shi don aka ce a cire shi ba abin da yara za su koya Shin komi sababbin ɗaliban na yanzu suke ji ko kallon wannan mataki? Asuma Sani Abdullahi ɗalibi ne a jami'a nan ta Maradi a NCT yana shekara ta uku a filar da ake ce ma electromechanics a haka fita da makanikanci. Kiran da muke a gwamnati shine ya dawo kan magana ta yi a maido yadda ake a da. Majma Alu Abdurashid ne, ni ɗalibi ne a shekara ta biyu bangaren ginoni. Ni horko da ni je wata magana abun ya bana maki kwarai. Wannan an kadire makonci, bibiya da aka yi ma HDN wani ke karatu jami'o'i kamar shi ne ke sa aikin su yi kyawu. parce que kamar malumai su ne ke karantar da mu in sun karantar da mu ko teori ce suke nan gai mu da mai dai mun ka tai saman tere mun ka yo aiki mun ka gama mun ka dawo kenan sai da sa hannu su ne zamu iya koyon wani abu ko ko su za su gwada mu ne yanda zamu yi mu cika aikin mu yanda ya kamata furke mu ma kannan mu wani ke bagare mu sun zo wajen mu suna zakwa su tambaye mu yaya ne wanga abubuwan ake ake yin su sai mu ma mu iya kama musu bangare ma sai ɗauke shi ma kamar haki ne namu wanda ya kamata a yi mana shi to kuma yau gashi wasu da dama sun to sun yi shi sun wuce yau mu gashi an ce mu ne ya zo gare mu kuma an tsaye da komi an ce babu shi babu shi tattaki a ofishin shugaban jami'ar ta Maraɗi, sai dai ban samu ganin shi ba, da na kira bai samu ɗaga wayata ba, har ya zuwa lokacin da nake kammala haɗa wannan rahoto. Alhaji Attahir Fararu, shugaban tsangaya ta fannin kimiyya da fasaha na jami'ar EET reshen jihar Maraɗi, kowane mataki za ku ɗauka kan haka? Matakin da muka ɗauka shine mun ce aikin da baya da kyau da baya da inganci ba za mu ba shi wani maki ba. Kenan yara suna nan gajira ba don muna so ba don saboda gaba ne muke a cikin wannan minista minista na asima spiro ana yin bts wanda yake da matsayi irin na diplom namu wannan na det kuma har yanzu ana kawo nan wajen mu yaro ya kare aikin shiga mu to me zai hana su wa'ina saboda bts yaro shi yake biya nan kuma na gwamnati shine za a hidda shine muke mamaki amma a mataki na kasa da jami'a a epdr a cfpa wanda suke irin karatu irin namu na fasaha ana karewa me yasa nan za a huda a wayannan makarantu na da suke kusa da mu na masu zaman kansu kamar sai ta asini kamar sai ta ana ana har yanzu ana wannan abu emic eh, ekwal eh, wannan ta yi irin tamu har yanzu ana wani abu amma mu da muke karkashin jami'a mu ne ake so a mana bugu ɗaya ko kowa mu ta ƙasa ce su hukumomi suna da yanci in sun ga abu ko bai gyara su amma su shawarce mu su ce ne kuke gani wanda za a yi in nauyi ne a wurin gwamnati a rage nauyi ko kuma kai ya taba ingancin karatu amma ba kai tsaye ba wanda harkar EET an fara shi ne a marar da tawa da da magana kenan duk wani mushan jami'a da ya taso a yamai bai san shi ba ko wa'annan wanda suka zo daga yamai ba san su ba kenan babu wani himin sana abin da ake a EET tunda mu sai da aka yi tahiya zuwa horon shi aka je a gani a harko ya ake yin harka EUT e muka zo muka yi muka kawo shi na Niger kenan babu wanda ya himu sanin wani abu da in ba yi magana da mu shi ba yi magana da shugabannin EUT e a ce ga matsala da take faruwa ya ku gani to duk ba yi wannan ba zartarwa ne yake daga sama kuma zobe ta yi kyau masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin mansur sani daga maradi da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin jolly ladies gresham na ku babin gida cifirin ke cewa a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da garda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa